وبخ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na 84 a littafin al'adabul mufrad littafin da ke karantar da mu ladubba na musulunci ladubban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ladubba da aka samu daga wajen sahabbai da tabi'ai littafin da al'imam bukhari ya rubuta mai rasuwa a hijira ta 256 shekararsa 1182 rabuwansa da duniya a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta hadisi daya shi ne hadisi na 418 insha Allah mu wannan hadisin yana karantar da mu cewa shi musulmi an hana shi kulla makirci da kuma yaudara wannan yana cikin abubuwan da mutane suka yi sakaci game da su a karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana makirci da yaudara su ne hanyoyin da ake samun isar da mugunta ga ɗan adam idan ana da nufin mugunta ga wani hanyar da ake bi a isar da wannan mugunta ita ce hanya ta makirci da kuma yaudara to wallahi wannan yana daga cikin abin da jama'a da dama sun yi sakaci a kansu musamman a wannan zamani na 'yan siyasa wace hanya za ka bi ka karyawa ne wace hanya za ka bi ka bata sunan ne? wace hanya za ka bi ka takaita soyayyar da mutane suke ne? babu hanyar da mutum yake samun isar da waɗannan munanan manufofi face hanya ta makirci da kuma yaudara kuma bai takaita ga 'yan siyasa ba hatta gefen addini za ka samu ta sashin ɗariku da ƙungiyoyi ba a tsira ba na tsadullah salama ta Wani wal'afiya Alimamul bukari ya ce babi na 197 babu ma zukira fil makari wal khadiya babin da ya zo da bayani abin da aka faɗa game da matsayin makirci da kuma yaudara a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'imamu bukari ya yi wannan babi amma kuma bai kawo hadisin ba a littafinsa sahihul bukari a kitabul buyu babun najishi al'imamu bukari ya kawo wannan hadisin ta'alikan majizuma ya kawo hadisin a rataye ko da dai a nan bai kawo shi ba annabi sallallahu alaihi Sallam ya ce al al-khabi'atu fil nar ita yaudara tana wa wuta Allah ka tsare bai kawo hadisin ba amma sai ya sakaita da bayani a kansa ma zukira fil makri wal khabi'a bayanin da aka yi game da matsayin makirci da kuma yaudara ga musulmi ibnu hajar yana sharhin wannan babi wato babun najishi fatul bari mujallar na hudu shafin 356 ya yi magana game da hadisin da alimamu bukari ya kawo don ya kafa hujja game da haɗarin makirci da kuma yaudara hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Atufin na yaudara tana kaiwa wuta ibn hajar yace farawainahu fil kamil libni adiy min hadisi qais ibn sa'ad bin ubada wato akwai hadisin qais ibn sa'ad sahabin annabi sallallahu alaihi wa asalin maganar daga wurin sa qais ibn sa'ad bin ubada yana cewa laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul in ba domin na taba jin annabi sallallahu alaihi wa ya ce al wal khadi'atu fil nar makirci da yaudara makoman su wuta ne in ba don na taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba la kuntu min amkaran nas la kuntu min amkarin nas da na zamanto wato ina daga cikin mutanen da suka fi kowa iya makirci yace wato allah ya masa fasaha allah ya masa basira ya iya makirci ya ce amma abin da ke hana shi ya makircin nan abu ɗaya ne wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam al-makr wal khadi'atu fi an-nar manzon Allah ya ce da makirci da yaudara suna kaiwa wuta ibnu hajar ya ce wa isnaduhu la ba'sa bihi wato hadisin isnadin babu laifi hakanan hadisin ya zo littafin al-imam tabrani ta riwayar hadisin abdullahi bin mas'ud al-imam hakim ya rawaito hadisin cikin al-mustadrak ta riwayar Anas bin Malik sahabin annabi sallallahu kuma akwai hadisin Abu Hurairah ibn Hajar yana cewa wa fi isnadi kulli minhuma maqalun lakin majmu'uhuma yadullu ala anna lil maqali aslan hadisin yana nuna cewar akwai asali domin waɗanda suka rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam biyar sahabban annabi sallallahu alaihi sallam mutum biyar suka ruwaito wannan hadisin don haka yasa ibnu hajar yake lalle hadisin nan yana da asali yana da asali daga annabi sallallahu alaihi sallam. majmu' majmu'uhuma yadullu ala anna lil matn aslan lafazin da al-imam al-bukhari ya kawo saboda ya tabbatar da hujjarsa akan wannan babi da yayi game da hadarin makirci da yaudara shine lafazin hadisin kaisu bin sa'ad bin ubada wanda yana cikin shu'abul iman littafin al-imam al-baihaqi hadisi na 4887 sahabi na biyu shine abdullah bin mas'ud Allah ya kara masa yarda abdullah bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wa ya ce man gashshana falaysa minna duk wanda ya cuce mu to baya tare da mu saboda makirci da yaudara ana yin su ne saboda a cuci wani mazan Allah ya ce to duk wanda zai iya cutar mu mu musulmai ta kowace fuska to baya tare da kar ma ya dauka yana cikin mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa maganarsa da cewa wal makru wal khadi'atu fin nar wannan hadisin Abdullah bin Mas'ud kenan manzon Allah ya ce makirci da yaudara suna kai mai yin su wuta sahabi na uku shine abu huraira hadisinsa yana al-mu'jamul awsat na al-imam tabrani annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi an-nar da makirci da yaudara da ha'inci duk suna kaiwa wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abubuwa guda uku al-imam mujahid da ya rawaito hadisin daga abu huraira sai ya kara da cewa walaysa min akhlaqil mu'min baya cikin halayen mumini al-makru wal khiyanatu makirci da yaudara ba sa cikin halayen mai imani wato idan akwai imani a tare da kai to ba za a samu makirci da kuma yaudara a cikin halayen ka ba wanda shine bayanin al-imam mujahid tabi'i wanda ya rawaito hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda sahabi na hudu shine ubadatu bin samit yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa al-makr wal khiyanatu wal khadi'atu fi an da makirci da yaudara da cin amana duk suna kaiwa wuta wa min al-khiyanati an yaktuma ar-rajulu akahu ma law alima kana asa an yudrika bihi khaira aw yanjuwa bihi min su'in ka san dan uwanka yana bukatar wata shawara da za ka ba shi wannan shawara da ya kubuta daga wani haɗari sai kake ba shi wannan shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ma ka yi yaudara kai ma ka yi ha'inci wato ka rage amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora maka na imani idan dai ka san akwai wani abu wanda zai iya taimakon dan uwa musulmi ka ki gaya masa ta hanya mai kyau to kai ma akwai rabo akwai kaso da ka samu wato na cin amana shine aka ce ya rasulullah ayuzhiru ahaduna li akhihi ma fi nafsihi wato ya kamata musulmi ya rika nuna ma dan uwansa irin tunanin da ya shigo ransa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce na'am kwarai ko tunanin da ya shigo maka game da dan uwanka wanda zai iya zama maslaha gare shi yana da kyau ka gaya masa ta hanya mai kyau illa ma la yaqulu huwa la yanfa'u sai dai tunanin da ya zo maka wanda dama wannan tunanin ba zai iya amfanar musulmi ba ba zai iya cutar da shi ba to kyale shi yake hadisi na biyar shine hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-makru wal khadi'atu wal khiyanatu fi an-nar hadisin sa yana al-mustadrak al-imam al-hakim kitab al-fitan wal malajim kuma waɗannan hadisai da aka rawaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su kamar yadda Ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari hadisan nan sun tabbata daga manzon Allah in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1057 zaka tarar da bayani akai wannan yasa al-imam al-bukhari yayi babi ne matsayin yaudara da makirci ga musulmi to fa ga hadisai daga manzon Allah ga hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-imam al-bukhari a littafin nan bai kawo hadisin ba babin kawai ya faɗa babi game da matsayin makirci da yaudara ga musulmi sai ya shiru magana ce ta ilimi amma in ko littafin littafinsa fahihul bukhari za ka ga hadisin ya kawo shi nan ma bai kawo shi da isnadi ba saboda hadisin malamai sun karbe shi me ya bambanta makirci da yaudara domin abubuwa guda biyu ne al'imamul bukari ya faɗa a nan babu ma zukira في المكر والخديعه باب بيان bayani da game da makirci da yaudara me ya bambanta tsakanin makirci da kuma yaudara malamai suna cewa da makirci da yaudara abu guda ya hada su shine mugunta idan aka ce wani ya kunna makirci ga wani ya masa mugunta wani ya yaudari wani ya masa mugunta saboda haka abu guda ya hada su yani qasdu su'i bayna al-fa'il wal maf'ul wanda ke nufin makirci ga wani yana nufin ya cuce shi wanda ke nufin yaudarar wani yana nufin ya cuce shi wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man gashshana falaysa minna duk wanda ya cuce mu ta kowace fuska to baya ma tare da mu to amma idan aka tashi wayewa babu shakka akwai bambanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai ya kawo kowane bai bar kalma ɗaya ba da dai a ce makirci da yaudara abu guda ne da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rika kawo su a tare a hadisi ba da sai ya magana kawai akan makirci makircin ya dauke yaudara in aka ce yaudara ya dauke makirci amma sai ya hada su a hadisi guda wal makr wal khadi'atu nar ya nuna cewar makirci daban da yaudara me ya bambanta su ana cewa abinda ake nufi da yaudara ka riga ka san wannan mutumin makiyinka ne ka riga ka sani to da ka riga ka sani don muguntan da zai kulla maka ana hukunta shi da cewa yaudara ne saboda dama ai ka san wannan mutumin mugu ne ko ko ka san cewa makiyinka ne kana ta ɗaukar matakin kariya yadda za ka tsare kanka daga wata cutarwa da za ta zo daga wurinsa don duk mutumin da kasancewa makiyinka ne to za ka rika ɗaukan mataki na kare kanka saboda haka idan ya kasance makiyinka ya cutar da kai to sai a ce ya maka yaudara saboda ya fito da wata hanyar da dama can baka santa ba ka yi ta karewa kada muguntarsa ta iso gare ka saboda hanyoyin duk muguntan ka riga ka san su amma sai ya tsara wata hanyar da kai baka sani ba to sai a ce ai wane ya yaudari wani saboda dama ka riga ka san shi ka riga ka san makiyinka ne wannan shi ake nufi da al mukhadara amma makirci ba makirci baka san mutum makiyinka bane baka san cewa makiyinka bane sai ya shirya ma mugunta to wannan ake kira makirci ba a cewa yaudara domin dama baka san cewa makiyinka bane bare a ce ya yaudare ka amma ka ɗauka masoyinka ne sai ya shirya wani abu na ƙeta gare ka wannan shi ake kira almatu wannan shi ne abinda malamai suka fassara malamai eh, tun daga zamanin farko kamar misali al'imam abu hussein ahmad bin fari mai rasuwa a hijira ta 395 ibn fari yana da shekara 43 rabuwarsa da duniya littafin mu'jam maqayisil lugha yana mujallar na biyar shafi na 242 yana cewa al-makr huwa al makirci shine dabara dabara domin mutum ya shirya wata dabara don ya cuci wani saboda haka ake sa ake kiran wannan dabarar da cewa makirci amma ba kowace dabara ce ake kiranta makirci ba kamar yadda al'imamul mawardi ya faɗa cikin littafinsa annukat wal uyun a mujallar na farko shafin 396 alfarku bainal makri wal hila abinda ya bambanta makirci da dabara kad takunu da izhari ma ya'sur min gairi kafin ila al wani ya yayi wata dabara dabarar da yayi tana iya zama ta alkhairi amma idan dabarar ta mugunta ce sai a ce ya kulla makirci amma ba kowace dabara ce ake kiranta makirci ba sai dabarar da aka yi ta da nufin cutar da wani ta kowace fuska saboda haka ya ce makru at-tawassulu ila iqa'il makruhi mutum ya shirya dabarar da zai isar da wata cutarwa ga wani ɗan uwa mutum ya tsara wata dabara yadda zai cutar da wani to wannan dabarar ita ce ake kira makirci idan dabara ce yayi mai amfanar da jama'a ba a kiransa makirci makirci shi ne a shirya dabarar da za a cutar da wani kaga kenan da bambanci tsakanin yaudara da makirci da dabara yaudara mutum ka dama ta riga ka san makiyin ka ne saboda haka kana ta daukar matakin kare kanka amma sai ya yaudare ka ta wata hanyar da baka sani ba wanda shi ake kira al-mukhada'a amma makirci fa baka taba sanin ma mutum makiyin ka bane saboda haka sai ya fito maka kwatsam sai a ce wani yayi makirci don haka yasa makirci da cin amana sun fi kamanni akan akan wato cin amana da yaudara domin dama can idan mutum ka san makiyinka ne baka bashi amana kana ba da amana ga wanda ka yarda da shi saboda haka idan aka ci amana sai a ce wane ya min makirci ba a cewa wane ya yaudare ni ba dama ai ka yarda da shi shi yasa ka bashi amana sannan kalma ta makirci din kanta akwai kuskure da muke samu ta wajen fassara ta domin yanda ta zo a cikin alkur'ani ya bambanta da yanda bahaushe ya dauka wannan ya zo cikin bayanin malamai da yawa kamar misali al-imam abul al-husayn bin muhammad wanda aka san shi da ar-rajibul asfahani wanda ya rasu a hijira ta 502 shekararsa 936 rabuwarsa da duniya Allah mu dauke masa rahama yana da littafi da ake kira al-mufradatu fi garibil qur'an shafi na 473 yana cewa al sarfun gairi amma yaqsiduhu bihi la wato kai wata dabara ta yanda zaka cutar da wani wannan shi ake kira makirci amma al-qur'ani idan ka dubi littafin Allah tabaraka wa ta'ala kalma ta makirci bata zo da ma'ana ɗaya ba makirci iri biyu ne a cikin al-qur'ani akwai makirci mai kyau akwai makirci mara kyau wanda kuma malamai sun tabbatar da wannan saboda yadda ayoyin alkur'ani suka zo kamar al'imam muhammad ibn mukram ibn mangur littafin lisanul arab yana cewa almakaru ihtiyalun fi khufi asali makirci shine ka kulla dabara a boye lokacin da kake shirya dabaran nan babu wanda ya sani to da haka ne Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan makircin iri ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran sun kulla makirci mun shirya mai da musu makirci wannan ya nuna cewar makircin iri biyu ne akwai makirci na makiya Allah sannan akwai makirci wanda Allah ke shiryawa don ya mai da martani ga waɗancan da suke kulla makirci wa kuma la ana cewa lokacin da muke shiryawa su bu sani ba kaga sai zama to kalma ta al-makru aslan yanda ta zo a cikin alqur'ani tana da ma'ana guda biyu akwai makirci mai kyau akwai mara kyau kuma masana tafsiri duk sun faɗi haka suna cewa al min Allah ta'ala jazaa'un summiya bismi makri eh, al-mujaza asali jingina makirci ga Allah subhanahu wata'ala sakayya ne akan makircin da aka kulla wanda ya kulla makirci za mu sakamar da makirci shine abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa kamar yadda yake faɗa a suratul shura aya ta 40 wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha duk wanda yayi mummuna to sakamakon mummunan shine a mai damar mummuna irin wancan idan mutum ya kulla makirci to sai a saka mar da makirci irin wancan kamar yadda ya kulla mugunta a boye babu wanda ya sani sai shi kuma Allah ya shirya mar halaka shi ma babu wanda ya sani kaga Allah ya mai damar da sakayya irin aikin sa fasaniyatu laysa bi sayyi'a saboda haka idan aka ce wa makarna makaran mu ma mun shirya makirci makircin da Allah ya shirya ba irin na farko bane na farkon mummuna ne na biyun sakayya ce don haka yasa ba a jingina makirci kai tsaye ga Allah subhanahu wataala sai dai a ɗauka idan mutum yayi yi makirci Allah zai saka mar da makirci irin naka wato zai maida masa makircinsa amma ana kiransa al-makru kamar yadda Allah ya faɗa me dalili wajin kalam saboda asali kalma ta almakaru shine shirya dabara a boye wanda ya shirya dabara cutar da wani a boye za mu shirya halaka gare shi a boye shine takayyar da Allah ya kuma a suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa man i'tada alaikum fa'tadu alai wanda ya nuna takayya tana zuwa daidai da aiki a cikin alkur'ani misali a suratu fatir Allah subhanahu ta'ala, a arba'in da 42 yana cewa wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la ya al-makru sayyi illa bi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana duk wanda ke kulla mummunan makirci kaga ya nuna makircin iri biyu ne al-makru sayyi'u ya nuna akwai al-makru wanda ba as-sayyi'u bane wanda ke kulla mummunan makirci to sakamakon bai koma ga kowa face kansa wala al makru sayyi'u illa bi ahli ya nuna cewar akwai almakaru sayyi'u akwai almakarun mahmud almakarun mahmud shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina makansa wa makaru wa makara wallahu khairul makir wanda ya faɗa cikin alkur'ani sun yi nasu makirci Allah ya shirya mai da makirci shi ko Allah shine mafi alkhairi kaga ya nuna akwai almakarun mahmud akwai makirci na yabo saboda me idan Allah ya saka wa mai makirci kaga Allah ya ci aibe shi ya ci amar godiya lokacin da mutum ya kulla mugunta sai Allah ya shirya halaka gare shi shine abinda da Allah ya aikata don haka yasa Allah subhanahu wata'ala bai ce Allah ya kulla makirci kawai ba sai ya ce wallahu uh, khairul makiri Allah shine mafi alkhairin masu mayar da makirci a suratu ala imran ayatan 57 Eh, haka nan ya taho a suratul anfal aya ta 30 wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ya nuna al-makru a cikin alqur'ani iri biyu haka nan ma a suratul naml aya ta 50 game da samudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa makaru wa makarna wa hum la yashkurun sun shirya nasu makirci mun shirya namu makirci yadda za mu maida musu amma su ba su sani ba fanzur kaifa kana aqibatu makrihim ka duba yadda ƙarshen makircin da suka kulla ya kasance anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in don haka yasa shirin Allah tabaaraka ta'ala shirin Allah na sa kayyar makirci shi ake shi ake nufi da al-makrul mahmud wato makirci na yau Allah yana yin sa ne don sa kayya ga wanda ya kulla makirci don ya cutar da wani malamai sun yi maganganu game da makirci mara kyau wato shine mutum ya shirya mugunta ga wani kamar ibnu qayyim jawziya a littafin kitabul fawaid shafin 160 wa amma al-makru alladhi wasafa bihi nafsuhu inda duk kaga Allah ya siffanta al-makru ya siffanta ransa da al-makru kamar waɗannan ayoyi da muka karanta ba wai ainihin siffa ce ta Allah ba ba suna bane na Allah fa huwa mujazatihi lil makirin bi awliyaihi wa rusulihi Allah tabaraka wa ta'ala yana mayar da wato sakayya idan wani ya kulla makirci ga manzanni wani ya kulla makirci ga masoyan Allah to sai Allah ya shirya mayar da makircin gare shi to wannan shine ba wai ainihin siffa ce ta Allah subhanahu wataala ba fa yuqabilu makrahum sayyi bi makrihim hasan sai Allah ya wato ya karo da ainihin mummunan makirci da suka kulla da kyakkyawan makirci da ya shirya sai Allah ya kare makircin nan nasu da wani makirci da ya shirya saboda ya kare waliyansa wanda shine abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa inda duk yace yana wato shi ne mafi alkhairin masu makirci yana nufin shi ne mafi alkhairin masu shirya sakayyar makirci fa ya kunun makarmin aka ba su shaiki don haka ibn kayyum ya ce su makircin da suka shirya mara kyau ne wa min hu ahsanu shaiki amma shi ku makircin da Allah ya tsara abu ne mai kyau saboda sakayya ce li'annahu adlun wa mujazatu saboda adalci ne sakayya ce a nan kana iya gane hukuncin makirci haramun ko da ba a faɗa ba domin duk abin da aka jingina wuta ga mai yinsa kai ka sani wannan abin ba a cimar makaroyi sai dai haramun al'imamu zahabi ibn hajjar alhaitami su suna suke da littafai na alkaba'ir al'imamu zahabi yana da kitabul kaba'ir ibn hajjar yana da kitabul kaba'ir da ya rubuta wato ya rubuta littafi saboda kirga kaba'irai daga cikin manyan zunubai al'imamu zahabi ya kafa hujja da aya ta 42 da muka karanta ta suratu fatir akan cewa makirci haramun ne ga musulmi wato haramun ne ka shirya mugunta ga wani dan uwa idan tunanin ma ya zo maka a zuciya ka yi ƙoƙarin cirewa muguntar na ta kowace fuska bare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da cewa man gashshana falaysa minna duk wanda ya cuce mu to bai tare da mu Allah subhanahu wataala ko yana cewa istikbaru fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi al imam zahabi yace idan ko za a ce mummunan makirci yana komawa ga mai yinsa yana zama halaka gare shi bisa ga bayanai da Allah madaukaki yayi ya nuna cewar makirci ba abu ne mai kyau ba bai dace da musulmi ba sannan ka kara da hadisi da muka karanta ka daga ayoyin alqur'ani kuma ga hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-makru wal khadi'atu fil nar shi kuma ibn hajjar al haytami a littafinsa az-zawajir kitabuz zawajir sannan littafi ne mai albarka babu wani littafin da aka rubuta da ya ƙirga alkaba'ir wanda ya samu bayani mai tsawo kamar littafi ibn hajar kitabun Zawajar. yana da muhimmanci ibn hajar al-haikami ya rubuta wannan littafin a cikin littafin ya yi magana game da makirci shin makirci yana cikin manyan zunubi ko ƙanana al'imamu zahabi a littafinsa alkaba'ir? ya saka makirci a cikin manyan laifuka haka ne shi ma ibn hajar al ya ce girman wato makirci da yaudara ya fi zunubin da ake iya gani kamar shan giya kamar zina kamar sata allah ka tsare girman wancan zunubin ya fi waɗannan saboda shi zunubi na makirci a zuciya a ɓoye ne a ɓoye mutum yake tunanin ya za a yi in cutar da wani in ma ta kasuwanci ya za a yi in karya shi ya daina samun kasuwa wanda 'yan kasuwa suna yi ba kuma 'yan kasuwa kaɗai ba ne ɗan adam gaba ɗaya hanyar sana'ar ta ana samun shi da wannan a tafi ga matsafa malaman tsubu da sauransu ya za a yi a yi mawanin magani ya lalace ko jarinsa ya karye wannan tunanin da ya zo zuciyarka ka cire in ba ka cire ba abin da kake aikatawa ya fi sata ya fi zina ya fi shan giya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wanda ibnu hajar al-haytami ya faɗa wa zalika li'azami mafsadatiha saboda barnar da makirci ke haifarwa ya fi barnar da duk waɗancan zunuban suke haifarwa wasu iya asariha wa dawam yana dawamar da mutum li'anna asara hadhihi al-kaba'ir al-batina tadum mutum idan yayi zina ko ya sha giya ko ya yi sata sau nawa ake samun mutane suna waɗannan amma idan sun gama kuma su yi ta nadama har ma kuma su riƙa roƙon Allah ka raba mu da su kaga kenan ba ku sha'awar abin amma ya zama jaraba saboda an jarabtu da zinan an kasa bai amma zuciyar tana nan da ragowar imani saboda duk sa'ilin da mutum ya tuna yakan yi nadama wallahi wannan kenan me ya bambanta makirci da zina shi makirci a zuciyar kai idan ya shiga zuciya Allah yana dawwamar da shi me ya hujja suratul bakara? shi yasa Allah ya fara mana bayani a suratul bakara? daga aya ta 9 zuwa ta 10 yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashkurun fi qulubihim marad me Allah yake fa zadahumullahu marad me ke sa mutum ya yi tunanin zai yaudari ɗan adam zai yi makirci ga ɗan adam saboda zuciyarsa akwai ciwo to abinda ko Allah zai mar sai ya ƙara ciwon Allah bai taɓa faɗin irin wannan kan zina ko shan giya don haka yasa ibn hajar yake cewa waɗancan zunubai da mutum ke iya ganin su na zahiri suna da sauki wannan zunubi na makirci yana da haɗari domin in ya shiga zuciya ƙara girma yake baya don haka yasa da zaran ya shigo ka yi ƙoƙarin cire shi a suratul tauba aya ta 120 Allah subhanahu wata'ala ya ce wa amman ladina fi qulubihim maradun fa zadatkum rijsan ila rijsi suka san sai zama akwai cuta to Allah zai kara daudar da ke zuciya akan wancan dauda me zai faru wa matu wa hun kafir sai sun mutu suna kafirai don haka ya sa fada da waliyin Allah yake da hadarin gaske idan mutum ya ce zai fada da Allah zai fada da waliyinsa shi ya sa Allah subhanahu ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wanda ya yaudara ga mumini kamar yana yaudaran Allah to shi ku Allah zai taya mumini yaki idan Allah ya taya mumini fada ya za a yi Allah ya ce nasara a kanka nasarar da Allah zai yi a kanka a kan wannan faɗa shi ne ka mutu kana kafin matukar ka mutu kana kafiri ba ka ba aljanna to wanda kuma makirci yana sa haka saboda za ka ga makirci idan ya samu mutum to babu irin abin da ba zai iya suranta shi ba ba kuma irin zunubin da ba zai aikata shi ba yana haifar da dukkan wani zunubi da ka sani don haka girmansa yana da yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا هاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الهارثي أبو الأسباط الهارثي واسمه سنة بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة شين يارم عبد الرحمن بن عوف فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة ya karbo hadisin nan daga abu huraira kala abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al-mu'minu jirwun karimun shi mumini mai saukin a ruɗe shi ne kuma mai halittarki shi mumini mai saukin a ruɗe shi ne a yana nufin wanda ke da saukin a yaudare shi ba shi da wahala a cuce shi wato ka lura da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake siffanta rayuwar mumin shi mumini mutum ne mai saukin a cuce shi mai saukin a yaudare shi mai saukin a ci amanarsa me yasa saboda ya yarda da kowa almu'minu jirrun karim shi mumini mai saukin a rude shi ne kuma mai karinci ne wanda in ka dubi sharhin wannan hadisin cikin tufatul ahwazi a mujallar na shida shafin 84 malamin ya ce mausufin bilwasfain mumini yana daukan siffofin nan guda biyu a lokaci guda lahul igtiraru bi karami yana da yawan kirki yana da yawan kyauta yawan karinci yana da saukin hali walahul musamaha fi hududid dunya la li jahli ba don jahilci ba halinsa na kirki yakan samu a cuce shi saboda yarda da mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ce mana wal fajiru khabbun la'im shi kuwa fajiri khabbun mai yaudara ne la'imun mai kulla makirci wato makitaci da larabci idan aka ce al-la'im ana nufin mugu wato wanda ke da halin mugunta yana kunshe mugunta a zuciyarsa kana zaune da shi bai sake zuciyarsa gare ka ba wannan hali ne na fajir to waye fajiri me ake nufi da fajiri akwai bambanci tsakanin fajiri da fasiki idan aka ce fasiki mutum ne yake sabon Allah tabaraka wa ta'ala yana sabon Allah amma kuma bai jin dadin wannan aikin da yake yi saboda haka dai fasiki ne tunda ya kauce ma addini na Allah tabaraka wa ta'ala amma fajiri fa shine wanda fasikancinsa ya rika baya ma ganin abin da yake aikatawa laifi saboda haka idan zuciyar fasiki ta bushe sai ya zama fajiri shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fasiki ba saboda fasiki mai laifi ne yana iya tuba yana iya tuba amma fajiri shine mutumin da bayan ya halaka kuma yana ganin halakar sama shari'a ce Allah ka tsare mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ga yanda ta take khabbun la'imun idan aka ce khabbun wato ana nufin al wanda ya tafi cikin bayanin malamai masana harshen larabci kamar al jauhari a littafin sa as-sihahu fil lugha al-khabbu yawan yaudara duk musulmin da ya zamanto yana da yawan yaudara to shine ake kira alhabbu. annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'imun kuma maƙetaci ne idan aka ce maƙetaci ana nufin mai mugunta da'iman yana kulla mugunta a ransa da ni da kai sai mu dauki wannan hadisi mu auna matsayinmu ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-mu'minu jirrun karim wal fajiru khabbun la'im shi mu'mini mutum ne wanda yake da saukin a rude shi saukin a yaudare shi don haka yasa kake ganin waliyan Allah ana cutar da su saboda ba su da tunanin wani ma zai iya cutar da su din zuciyarsu babu ƙiyayyar wani a cikinta baya tunanin akwai makiyin sama a duniya saboda ne bai sa kowa a zuciyarsa da bautan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa ya zama to mai kirki ne duk sa'ilin da ka ji an ce an ci amana sai ka samu wanda ya bada amana mutumin kirki ne wanda sifa ce ta muni sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkarim mai karimci amma mutumin banzafa alfajiru annabi sallallahu alaihi wasallam yace khabbun la'in khabbun shine mai yaudara da'iman tunaninsa ya za a yi in yaudaruwa ne ya za a yi in cuciwa ne to duk wanda zuciyarsa take da wannan sunansa fajiri in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin annihaya tafi garibin hadisi wal asar eh, mujallar na uku shafin 661 fasara ta kalma ta alhabbu da lisanul arab mujallar na goma sha ɗaya shafin talatin laisa bi zai makirin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi mumini baya shirya mugunta ga kowa fa huwa yankhadi'u lin qiyadihi wa lini saboda saukin hali na mumini sai zama ana cutarsa wa huwa biddul khidbi kaga ya saba ma hali na fajiri shi fajiri mai tunanin yayi cutan ne shi kuma mumini baya tunanin yayi cutan saboda haka ya samu ake cutarsa wannan hadisin yake nuna kuskuren wasu mutane idan mutum yana mu'amala da mutane sai aka cuce shi ya sake kulla mu'amala aka sake cutarsa sai ce kai ni na daina ai kuskure ne ba a daina mu'amala saboda an cuce ka wannan cutar da ake ma ita ce siffar kware da ake fatan ka samu a yi ta cutar kaɗin matukar dai baka tsaya ga hali guda ba wanda ya zo cikin almirkatun mafati ah, hadisi na biyar malamin yana cewa in ka dubi tarihin musulunci da tarihin duniya gaba ɗayanta ma annabi adam alaihissalam da matarsa hawa'u allah ya saka su a gidan aljanna zukatansu babu komai banda bautan allah iblis ya taho gare su ya gaya musu magana wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin iblis ya rantse musu da Allah yace wallahi nasiha nake muku kuna cin dan ice na shikenan ku zama mala'iku saboda saukin kai na annabi adam da hawa ba su ma tunanin za a samu wanda har zai iya yaudaran mumini sai gashi iblis ya yaudare su kaga abu na farko da aka yi wanda a tarihi na dan adam shine yaudara ta wajen saba ma Allah subhanahu wataala iblis ya fara yaudarar annabi adam alaihi salam amma bayan an yi wannan yaudara annabi adam alaihi salam sai ya dauki mataki saboda Allah tabaraka wataala ya riga ya gaya masa wannan makiyinka ne da kai da zuriyarka annabi adam ya ce to to daga nan ya gane tsakaninsa da iblis to haka mumini ya kamata ya kasance idan an cuce ka ta wannan hanya ba za ka ce na daina hulɗa da mutane ba amma wannan hanyar da aka biyo aka cuce ka ta kanta sai a toshe ta shine abinda da manzon Allah ya faɗa la yuldagul mu'min min juhrin marratayn bai kamata a rami guda a samu an cuci mumini sau biyu ba a wannan rami maciji ya tare ka ka sake sa hannu wannan kuma wauta ne ba imani mumini ya kamata abinda aka yi mar a karon baya na cuta ya zama to darasi gare shi sai ya dau mataki ya kare amma kuma ba zai daina mu'amala da mutane ba li'anna annan mumin qad yankhadi'u fi maqamil lin wa ta'af wa ta'affuf aghyar ana iya yaudararsa amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mu'mini baya kyale yaudara ta hanya guda sau biyu idan an yaudare shi ta wannan hanya to zai toshe ta sai dai kuma wata kaga ya nuna cewa ba zai bar dai mu'amala da mutane din ba saboda ka baka cewa mutane sun lalace ba su hulɗa na kwarai la don wani yayo da reka baya nuna cewa duniyar babu na kwarai illa dai wannan hanyar da aka biyo sai ka toshe ta al-imam al-munawi yace ah, yagurru kullu ahadin wa yughayyiruhu kullu shay'in la ya'rifu sharra wa laysa bi zi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine shi mu'mini bai san sharri ba mumini bai san sharri ba sannan kuma baya kulla makirci fa huwa yankhadi'u li salamati sadrihi wa husni dhanni saboda kyawun wato zatonsa saboda tsarkakar zuciyarsa sai zama to ana cutarsa don haka a ce maka akwai wani ilimi ma yadda za a koyi sharri sannan kuma ka shiga neman sa wannan ba karamin bala'i bane an shi mumini gaba ɗaya nisanta duk abin da ya zama to sharri yake wannan hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo yana sunan Abi kitabun adab babun fi husn al da kuma sunan Tirmidhi yana kitabun birri wa sila babu ma jaa fil bakhil hadisin yana al-musnad imam Ahmad da kuma al-mustadrak imam al-Hakim hadisin yana yana yana da inganci kamar yadda bayanin sa yazo a silsilatu sahiha hadisin 935 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana mizani shi yasa imam Bukhari bai tsawon magana ba da ya kawo babin ya kawo hadisi guda sai ya shiru saboda wannan kada ya ishe ka an ba mu ma'auni yanda ka gane kai kana da halin mumini ko halin fajiri domin mu yi wa kawunan mu hisabi tun tun muna da rai Allah ka samu tsira shi mumini ya zama to mai saukin kai mai kirki idan aka ce karimun zo Allah ya sani za a yi ta cutar ka amma ba zai sa ka daina halin kirki ba kuma babu sahun mutane babu martabar mutane da ba a samun zalunci da ba a cikin malamai ana samun gurbatattu a cikin abokan kasuwanci ana samu saboda ka baka cewa duk malamai sun lalace saboda kayi hulɗa da wani malami wanda yake mara kyau mara kyawun hali ba daidai bane nan kuma mutum zai shiga haɗari. abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace jirrun karimun ana yaudararsa kuma yana ci gaba da karinci yana ci gaba da halin kirki ba dainawa za ka yi ba ba dainawa za ka yi ba shi ko fajiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana siffarsa khabbun mai wato yaudara ne shirya yaudara la'imun mai keta shine maƙetaci wato mai mugunta shi ake kira al-la'im akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan kaɗai ba ba wannan hadisin kaɗai ba akwai hadisin iyawu himar al-mujashi'i hadisin sa yana sahihu muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi huduba yana cewa ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha Allah ya min umarni in karantar da ku abin da ku sani ba a wannan rana game da al'amarin addini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya magana mai tsawo hadisin yana sahih muslim manzo Allah yake ga siffan yan aljanna ga siffan yan wuta Allah ka kare mu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama alkhairi ga musulmi ya riga ya gama da shi wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya rubuta littafin nan al-Adab Kitab al-Adab al-Mufrad saboda in ko ka kiyaye abin da ke littafin nan to zaka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana sifofi na muminai sifofi na fajirai ya gaya mana sifofi yan aljanna sifofi na yan wuta yayi magana game da yan aljanna yana cewa du sultanin muktasib mutum ne wanda ke da idan yana da iko idan mutum yana da iko zaka samu yana kamanta adalci to wannan yana da tare da siffa ta yan aljanna muktasib mutafaddiqun muwaffaqun sannan mutum ya same shi mai yawan sadaka mai kokarin daidaita ayyukansa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don abin da za ka yi ka rika tambaya shi mai hukuncin kaza in ko ka sani to ka ringa aunawa wa rajulun rahimun dan aljanna mutum ne mai tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce raqiqul qalbi zuciyarsa tana da laushi ba ta da tauri raqiq tana da laushi ba ta da kauri zuciyarsa saboda haka sai ya zama ya yi kama da hadisin da muka karanta mumini wanda ake yawan yaudaranta ne saboda ne saboda zuciyarsa tana da laushi mutumin da ke da taurin zuciya ba shi ma da abokin gaba amma yana shirin ko da abokin gaban zai zo ga yadda zai tare shi to shi wannan bai ma bai ma dauka abokin gaban ba saboda haka yasa ba wahala ake cutar da shi likulli eh, kurba muslim yace duk wani na kusa da shi inda musulmi ne yana jin dadin yana samun saukin mu'amalar shi wa faqirun asifun mutasaddi a samu talaka ya kame kansa ga talauci amma ya ki yadda yayi sata ya ki yadda ya cuci kowa saboda ya biya bukatarsa kuma duk da talaucin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutasaddiqun yana cire wani abu yana bada sadaka wannan alama dan aljanna ne manzo Allah ya dinga kirga waɗannan siffofi ga sahabbansa saboda mai ka rika aunawa da halayenka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ahlun nar su ko yan wuta kamsatun wasu mutane ne kamar guda biyar ya fara da abbaiful ladhi la zabra lahu alladhina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala mala suwaye yan wuta na farko ya fara da waɗanda wasu ke rikon su a matsayin yan banga talaka ne mai kare wani talaka mai kushi da kushin wani ko da fushin wannan bai dace da kushin Allah ba saboda haka shi abinda mai gidansa ya so a shi za a yi mai gidansa yana iya cewa je ka da kiwa kuma zai dake shi mazan Allah ya ce waɗannan yadda annabi ya siffanta su ya ce la zabara lahu ba shi ma da hankali saboda ka zauna rayuwarka kana rakiyar wani kana rakiyar abin wani ya so kuma wanda gashi na muna gani a fili musamman a zamanin siyasa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko da ya ce siffan dan wuta ne wanda zai zamanto kana rakiyar wani baka damu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba shi ma da wanda ya aje a gida kuma zaka samu da yawa haka saboda haka bai da mata bai da wani saboda haka bai damu da rayuwarsa ba ana iya daukan sai ta'addancin da duk za a yi saboda za a biya shi kuɗi dan kadan wanda kuma zai kare Allah ka tsare mu manzo Allah yace mutum na biyu al-kha'inu allazi la yakhfa lahu tam'un me fadayi wanda fadayin sa bai buya duk abin da ya gani sai yayi fadayin sa wa in dakka illa khalahu ko me kankantan abu sai ya ci amanar sa idan mutum ya zama mai ha'inci ne kamar ana mu'amala a baka dukiya ka tsare ya zamanto ba ka tsara wannan amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da shi wanda shine misali na biyu yana tabbatar da sifa ce ta yan wuta Allah ka tsare mu wa rajulun la yusbihu wa la yumsi sai kuma mutum na uku wanda shi duk garin Allah idan ya waye safiya tana wayewa gari na wayewa wa la yumsi kafin yamma illa wa huwa yuqadi'uka shi kawai kullu dabara yake kullu makirci yake ya za a yi an ahlika ya samu ya yi lalata da matarka wa malika ya za a yi ya samu ya kwace dukiyarka ko ya ɗauke ta shi baya kwana sai da wannan tunani bai yammaci sai da wannan tunani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan dan wuce ne kaga shi ma ya dace da hadisi da muka karanta maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a dinke suke wa zakara al-bukhla wannan sahabi yace annabi ya ya ambaci ruwa ruwa ma sifa ce ta yan wuta abul kaziba ko kuma ƙarya ƙarya ita ma sifa ce ta 'yan wuta wa shinzirul fahashu sannan mutumin da ya zamanto mai yawan alfasha a khulqi mutumin da ya zamanto ya sanya alfasha a gabansa zina ta zama mutu ɗabi'arsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su wanda wannan hadisin yana tabbatar da cewa yaudara sifa ce ta 'yan wuta kamar yadda aka same cikin waɗancan hadisai kuma akwai hadisin sayyidina abubakar as-siddiq yana daga cikin hadisai waɗanda sayyidina abubakar ya Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata khibbun me yaudara ba zai shiga aljanna ba me yake nufi da khibbun khadda'un yusid bainan nas me yaudara wanda ke bata tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai shiga aljanna duk wanda zai yaudari wani wala bakilun wala mannan marowaci bai shiga aljanna mai gori shi ma ba zai shiga aljanna ba hadisin yana sunan tirmizi Kitabun birri wasila babu ma ja'a fil bakil al-imam munziri littafin at-targhib wa tarhib yana cewa hadisin yana da isnadi mai kyau kamar yadda al-imam ahmad ya rawaito da wasu malamai wannan ma ya tabbatar da duk mutumin da ya zamanto a siffar a halayensa akwai yaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu sai hadisin abdullahi bin umar shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa inna Allah ta'ala qala laqad khalaqtu khalqan alsinatuhum ahla min al'asr na halicci wasu mutane har harsunansu sun fi zuma zaki in suna magana magana tana da zaki wa qudubuhum amarru min as-sabr amma zukatansu na cike da ɗaci harshensu da zaƙi zuciya da ɗaci shi Allah ta baraka wa ta'ala alhadisul kamar yadda mazan Allah ke ba da labari eh, Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fabi eh, a halattu ti hannahun fitna na yi rantsuwa sai na sauwaƙe musu fitina a rayuwarsu wata shi sa duk mutumin da ya zamanto halinsa shine mugunta to bai gamawa lafiya Allah tabaraka wata'ala yi rantsuwa sai ya kaddara fitina ga mugu kafin ya bar duniya sannan kuma bayan ya bar duniya din ga wuta na kiransa bisa ga waɗancan hadisai da muka karanta Allah tabaraka wata'ala yake cewa tada'ul halim minhum hayran fitinar da za ta sanya mai hankali daga cikin masu mugunta ya rikice ya rasa dalilin da ya sa wannan fitina ta same shi a rayuwarsa kuma haka ne saboda ka kulla mugunta a da ka manta wannan muguntar ita ce Allah ya matar ku a gaba a rayuwarka duk inda ka fuskanta ka samu an toshe ka rasa dalili kuma ka manta wanda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa yake sai na sai na kaddara fitina ga duk wanda ya shirya mugunta kuma zai wannan musibar da zan shirya masa Allah subhanahu wata'ala yake za ta sanya komai hankalinsa sai ya kiɗi ne ya rasa dalilin wannan fitina Allah ka tsare mu hadisin yana sunan Tirmidhi kitabuz Zuhdi babu ma jaa fi zahabil basari Ibn Hajar ya inganta wannan hadisin wannan yasa malamai suke ganin babu ko shakka mugunta ko ko wato shirya wani abu na cutarwa ga dan uwa musulmi babu shakka haramun ne saboda ayoyin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai muhammad bin ka'ab al-qurazi wani tabi'i yana cewa su sahabi ne yace salatun man fa'alahunna lam yanju hatta yanzu bihi min makarin aw aw abubuwa guda uku duk wanda yayi daya na tabbatar muku bai gamawa lafiya duk wanda ya shirya mugunta ga wani duk wanda ya warware alkawari sannan duk wanda ya kulla makirci ko da bai nasara ba ya karanta ayoyin alkur'ani yana ba da hujja a kai kamar suratul fatir da muka karanta aya ta 43 wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli mummunan makirci bai komawa bai aukawa ga kowa face mai yinsa kaga ya nuna abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani duk wanda ya kulla makirci to ba yadda za a yi gama rayuwarsa sai makircin nan ya dawo kansa wannan alkawarin Allah ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga aya ta 23 ta suratu yunus ma bagyukum ala anfusikum muguntar da kuke kullawa kuna yi ku ne inji Allah subhanahu wataala duk muguntar da ka kulla kai zaka dauka ka cutar da wani la za ka dawo kanka alkawarin Allah Allah ka tsare mu a suratul fathi aya ta goma Allah subhanahu ta'ala ya ce faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi wanda ya warware alkawarinsa to kamar yana warware makansa ne sakamakon abin yana dawowa kan shi ibn kasir ya kawo maganar wannan malami a tafsirin wato suratu fatir aya ta 43 yana daga cikin abin da ke nuna tsananin hukubar makirci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewar Allah tabaraka wata'ala a suratul anfal aya ta 71 wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhu wallahu alimun hakim wato in suna nufin za su ha'ince ka to ai da sun ha'inci Allah sai Allah ya baka iko a kansu wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaudararsa ta bayyana to Allah ya ba mu annabi iko a kansa ya hukuncin da ya dace Allah ya ba shi dama kuma duk wanda ya yi kokarin makirci ko zai ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi alkawari sai ya ba wa manzonsa ɗaukaka da daraja sama da wannan mutum don haka yasa in ka ƙulla mugunta ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kana aikin banza ne ba ma shi kansa ba garin ma madina wanda saboda falala da ta samu na sahabbai ga kuma kasancewar manzon Allah yana cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace garin madina in kai tunanin za kamar makirci to sai ka narke kamar yadda gishiri ke narke ba wannan yana cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ce da falala da Allah ya bawa sa saboda haka sai aka samu wasu mutane kamar zamanin Anas bin eh, zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Anas bin Malik ya bada labari hadisin ya zo cikin littafin hadisi kusan duka wasu mutane guda takwas min ukan suka zo madina suka zo suka musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a su ƙarya ne ba musuluntar gaskiya bane shirya dabara suka yi na makirci yadda za su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam za su cutar da musulmai a lokacin da suka zo fajtawun madina sai suka nuna cewar yanayin madina bai yi musu ba saboda ana samun canjin yanayi idan ka bar gari ka koma wani gari mutum sai ya samu wani in ya koma wani gari sai kama gudawa to haka ya faru da su ya zamanto ba su jin daɗin zaman gari suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa wanda zahiri shine yanda hadisai suka yi ishara a kai abinda ya nuna shine su ne suka kawo damuwarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa malamai suke ganin tana yiwuwa rashin lafiyar da suka yi magana a kai ba gaskiya ba ne yana daga tsarin makircin da suka kulla wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan dukiyar zakka ba a aje ta a garin madina ana kai ta can daji ne wani guri sai a ajiye mata masu kiwo saboda yawan dukiya saboda haka da suka zo madina suka musulunta sai suka nuna cewar ba su jin daɗi wato sun samu damuwa game da yanayin madina karihul iqamatu bil madina Liwahmiha. A nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ana ce ce fa amara lahum rasulullah biliqahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi can inda aka tara raƙumai na zakadin nan wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha in sun je wurin da ake tara waɗannan raƙuma su zauna a gurin su rika shan fitsarin raƙuman da kuma nonon raƙuma su rika sha annabi ya yi musu umarni wannan ya zo cikin sahihul bukari marahun an yi sharabu min da hawa albaniha annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni su rika shan fitsarin raƙumin da kuma nonon raƙumin tunda annabi ya musu umarni ta zama gana ta gare wanda ya nuna cewa fitsarin raƙumi ba na jasa ba hadisin yana sahihul bukhari kitabu wudu babu abwab abwalil ibli wa dawabi wa ganami wa marabibiha wa marabibiha wato ya nuna cewa ba ma raƙumi kawai ba duk wata dabba da ake cinta fitsarin ta bai zama na jasa. wanda dama can lokacin da suka zo a masallaci suke kwana suna tare da ahlus sufa akwai waɗanda suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai suka fita suka je inda ake tara waɗannan raƙuma ɗin sun je suka sami waɗannan raƙuma bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna a wannan gurin suna shan fitsarin raƙumin da nonon raƙumin har Allah ya warkar da su waɗannan hadisai suna da yawa suna da inganci babu ko shakka shan fitsarin raƙumi da kuma nonon raƙumi halal ne ba ma raƙumi duk wata dabban da aka halatta cin namanta fitsarinta da ba hayanta duk ba najasa ba ne wanda ita ce fahimta mafi inganci a wata riwayar wato su ne suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam uh, sai manzon Allah ya ce ma ajidu lakum illa an talhaqu bizawji ban samu wani magani wanda nake ganin zai iya warkar da ku ba illa dai ku tafi inda aka tara waɗannan rakuma na zakka rakuman sadaka ku je ku rika shan nonon su da kuma fitsarin su ana fatan za ku samu sauki kuma hakan suka yi sun tafi inda ake tara waɗannan rakuma suna ta shan fitsarin rakuman da kuma nonon su falamma fahu qatalu ra'iyan nabi suna warkewa sai suka kashe mai kiwon annabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'am suka kora raƙuma suka yi gaba wanda shine makirci kaga an yi makirci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, fa balaga annabi ya khabaruhum labarin su ya iso ga annabi min awwalin nahari manzo ne fa na Allah saboda haka Allah ya sanar da shi waɗanda kai ma alheri ga abin da suka yi ma sun kashe mai kiwon sannan sun kora kuma, kuma abin da ke nuna cewar mugunta suka yi nufi ba su ma tafi ba sai da suka sanya kusa abinda ake cewa misalla da ake tsinki da shi suka sanya a wuta sai ya yi zafi su huda idan mai wannan kiwon sai da suka huda idanunsa sannan suka kashe shi suka kora raƙunan suka yi ta su ba su yarda annabi manzo ne na Allah ba ba su yarda cewa abinda da yake faɗa gaskiya ne ba suna korawa da safe sako na isowa ga annabi min awwalin nahari inji Anas bin Malik da safen sai ga labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala fi athari manzo Allah sai ya ciro wasu matasa daga cikin musulman Madina mutum 20 uh, kamar yadda yazo cikin hadisin Salama bin al-Aqwa ya musu umarni su tafi wanda ya cikin littafin tarihi da yawa akasarin malaman tarihi sun ba da labarin abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, tsakaninsa da waɗannan mutane hadisin ya zo cikin sunan da nasa'i fa ba'atha rasulullah fi talabihim qafatan manzon Allah ya kira waɗanda suka san hanya su ake kira alkafa akwai waɗanda sun san hanyar daji aka samu mutum 20 yace ku je ku kamo mutanen nan shababun min al-ansari wasu matasan madina sun san hanya hanyar daji aka ciro mutum 20 wa ba'atha ma'ahum qa'ifan yaftasu asarahum imma dukkan su sun san hanyar daji ko an hada su da wani wanda ya san hanyoyin daji suka tafi sai aka zo da su lokacin da aka zo da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi umarni fa qutti'at aydihim wa arjuluhum aka yanyanke hannuwansu da kafafunsu wa summira a'yunuhum aka huda idanunsu wa ulqu fil harra sannan aka jefa su akan wato marmarar da take bayan garin madina akwai marmara na nan bayan garin madina wasu bakin dutse to na aka aje su ya tafsuna fala yaskauna suna neman a ba su ruwa amma ba mai su ruwa ishi ya dame su annabi ya ce kar a ba su. an saka musu da irin abin da suka yi ka duba sakamako na mugunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abu kilaba lokacin da yake karanta da hadisin yace fa haula qaumun saraku kaga waɗannan mutane da farko sun yi sata wa qatalu sun yi kisa wa kafaru da imanihim sun yi ridda wa harabu wa rasulahu sun yi yaƙi da Allah sun yi yaƙi da manzonsa ka duba laifukan nasu wata riwayar fa bi masamira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nemo kusa yanda suka yi amfani da kusa fa uhmiyat asa kusar a ta sai yi ja fa kahalakum asa idanusu yi musu tozali yanda suka yi wannan haka aka musu kuma wannan ita ce ka'ida dama ta hukuncin Allah tabaraka wata'ala akwai wannan da ke cewa kamar hadisai da aka samu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an hudu idanunsu ba illa dai an yi musu lalas da wuta riwaya ta zo daban-daban illa dai abin da ya tabbata dalilinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta 33 ta suratul ma'ida إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم wanda wannan shine hukuncin yan fashi hukuncin duk wanda ya zamanto yana cutar da al'umma ta irin wannan hanya anas bin malik ce fa laqad ra'aytu ahadahum yakdimu al-arba bi fihi atasha naga daya daga cikin su yakan wato yakan yi kokarin cin ƙasa saboda kishi hatta ma su annabi sallallahu alaihi wasallam yake kana ba su wahai da suka mutu a haka uh, yana cikin sahih bukhari hadisai da yawa da jarir bin abdullahi al da hadisin sa yace fa ba'athani rasulullahi fi nafarin min al-muslimin ina daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura hatta a adraknahum sai da muka kamo su wa kad ashrafu ala biladihim har ma sun iso kan iyaka sun ta san shiga kasar sai gashi mun cin musu muka kama su faji ina bihim ila rasulillah muka dawo da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda saboda eh, eh, abinda suka aikata shine abinda shari'a ta hukunta musu to wannan yana nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda da sassauci ga hukuncin yaudara ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah ba a sassauta ba game da hukuncin cin amana wanda shi yake nuna maka cin amana ba karamin laifi bane makirci abin da ya shafi yaudara abin da ya shafi cin amana ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wa fallahu yuza bihi ka'ida ce duk wanda yayi to za a masa wanda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum a wata ayar ta suratul nisa'i wa makaru wa makara Allah a wata ayar ta suratul tauba nasullaha fa nasiyahu wanda shi yake nuna aljaza'u min jinsil amal abinda kai shi za a saka mu ya dace da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim kaga za a saka musu daidai da abin da suke aikata saboda haka yasa Allah tabaraka wata'ala ya wannan hukunci Allah subhanahu ta'ala ya kyautata halayenmu ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta wa iyayenmu ya albarka mu zuriyarmu Allah ya kyauta karshenmu mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك